يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أثار منا سافية تأشرند وفيك وتشوال watan karamar sallah bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 sannan kuma wannan wata na shawala na cikin watanni da ake ɗaukar niyyar aikin hajji a cikin shi kamar yadda allah ya fada alhajju ashurun ma'lumat safiyar tara ce da safiyar ta 28 ga watan biyar shekarar 2022 ذاك منا وغنا أكن دليل للي أني محمد صلى الله عليه وسلم منزوني لألا sannan kuma mutum zai ba shi kariya fiye da yadda yake ba baban ما نكت ومن البراهين على صدقه نصر الله لمن اتبعه ولو كان أضعف الناس ينتن أبا بي هجوجي بيننو ولسكي قال نولا قسكي عن محمد صلى الله عليه وسلم Allah yana taimakon wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da kansa kan turba ta manzan Allah inda ya yi gaskiya ko Allah zai taimake shi ko da wannan mutum ya kansa yana tuma fiye wani mutane ka kawo bilal ibn abi raba Allah ya taimake shi lokacin da kafirai suke alamta da shi duk da bakin mutum ne bawa amma ko Allah subhanahu ala ya taimake shi ya karba addinin Allah bal ma Allah ba shi nasara wajen kashe mutumin da ya kance ke azautar da shi a garin baka a yakin badar sannan kuma allah ya taimaka shi ya taimake shi ya ba shi gidan aljanna manzo allah ke cewa ya kai bilalu mai yasa nake jin takun takalman kafin gidan aljanna har kana nufin har kama kana neman ka riga yana cikin gidan aljanna wani aiki kake yi bilalu ya ce ya manzo allah sallallahu alaihi wasallam aikin da nake yi idan ne alwala ba na bari wannan alwala ta karya sai na yi wa Allah raka da biyu malan ke cewa allazi ajazu ahli al-ardi bi fasahati na wa khuzani lahu man adahu wa uqwatu fi duniya. Allah yana wulakanta duk mutumin da ya kasance ya nuna kiyaya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan gidan duniya tun a nan gidan duniya Allah ke wato uba walau kana aksarun nasi wa aqwahu ko da wannan mutumi ya fi dukkan mutane yawan mabiya sannan ya fi su ƙarfi. idan ka za zuwa ga abu jahal ya wulakata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin maka. idan ka za zuwa ga hukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ya wulakata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ga suna tsananin kudi a wannan lokaci amma dukkan su babu wanda Allah ya bari manzo Allah bai daɗe da hijira da dukkan sai da Allah ta'ala ya ɗaukar sa a kansu abu jahal aka kashe shi a yakin badar abu lahab ya ƙi zuwa amma kuma Allah ya aiko mai da wata cuta wadda ya kasance ta kashe shi haka yayin shi yayin shi guda biyu kuma Allah su wata ya aiko wasu zakuna suka halakar da su wa shahadatu anna muhammadan rasulullahi laysa al-maqsud biha wa talabbud biha faqat متي سيدا الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذن الله باكوي أنا ألف متي سيدا سيدا باب الله النبي محمد من ذن الله كم هذا بتارا أي كيوا بتارا دكوي دا من ذن الله با صلى الله عليه وسلم بل التلفظ والأول واقتضاه معناه آه متي فرتا لا شيء دا الله محمد صلى الله عليه وسلم من ذن الله يعني sannan kuma yi aiki da abin da kalmar ta ƙunsha imamu ibn qayyim Allah mai raba cikin zadul ma'ad yake cewa ash-shahadatu li rasulillahi bi annahu nabiyyun la tadkhulu al-insana fil islam mutum ya shaida lalle Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba ta shigar da bawa musulunci ma lam yantabi ta'atuhu wa mutaba'atuhu matakar dai wanda ya furta wannan kalmar بيلي بنتي يوم عندنا الله يبيه صلى الله عليه وسلم ومتابعته بي بنتي قوي من دان الله با صلى الله عليه وسلم كي أبو دا فشهادة عمي أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير الأديان البرية دينا لم تدخلوا لم تدخلوا هذه الشهادة في الإسلام كدوبة بفهم من دان الله صلى الله عليه وسلم أم من دان أبو طالب duk da kariya da ya ba zan Allah sallallahu alaihi wasallam talassabban manzon Allah ya tabbatar Abu Talib ya ba shi Abu Abu Talib ya ba shi kariya sai da kan ce kan garin maka suna jin kunya su ta dan dan amman zan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Abu Talib amma duk da haka ya sai da lalle Annabi Muhammad ya yi gaskiya cikin abin da ya zo da shi na musulunci sannan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da baki shi yake da shi Abu Talib yana ci mafi alkhairin addinan da aka saukar da su amma faɗin hakan da shaida hakan bai shigar da shi cikin musulunci ba wa man ta'ammala ma fi sirri wal akhbari sabita don mutumin da ya ruwa wanda ke cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma labarka waɗanda suka tabbata min shahadati kathirin min ahli alkitabi wal mushrikin lahu sallallahu alaihi wasallam bi risala وأنه صادق لم تدخل هذا الشهادة في الإسلام إذا كان بيسيرة ديدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأيك كل الدنيا كما ملك روم إذا سيرق الكلام ديدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأيك وسودا وسيك أكثر وسلمتا سنغا لله أن محمد صلى الله عليه وسلم شيني النبي نقر شنزامني أما كوتك إيمان من ذا الله صلى الله عليه وسلم za ka fi yadda a zuciyarsu lalle annai wani manzan Allah ne ba ta da sun furta haka sai aiki da shi ba kan bai shigar su musulunci ba bayan ka ta alima annan islam wa ra'a zalik da ka rubuta da ya duba abin da ya zo cikin musulunci da tarihin irin wa'in bayan Allah da sai ya da maza Allah ma sun imani da shi da ka gane musulunci yana bayan wannan abu ne wa annahu laysa wal ma'rifatu faqat musulunci ba shine kawai ka sani ba ba tare da kai aiki ba ولا المعرفة والإقرار فقط مثلنتي لشيدا ولله أن محمد صلى الله عليه وسلم من دوننا ألا باكوي كفنهك ونسلك وكثبت بل المعرفة سيكافني والإقرار كثبت والانقيار سننكميك بيا والالتزام طاعته ودينه كلمتي ومن دن ألا بيا سنكما كتاب تبا الدين أن محمد sallallahu alaihi wasallam a bayyana da boye to wannan shi da abin da ake nufi lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne malaka cewa ma'ana shahadatu anna Muhammadar Rasulullah ma'ana lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ta'atuhu fi ma amara shine kai wa manzon Allah biyayya cikin abin da manzon Allah ya umarni ka ce ka yadda annabi Muhammad manzon Allah ne amma ba ka mai biyayya duk wani abin saba Allah kana wajen duk wani abu da na saba manzon Allah a kauce hanya kana wajen to baka yadda na lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaggata manzon Allah cikin abin da manzon Allah ya bada labari kar ka kare ta manzon Allah wajtinabi ma naha an wa jaza sannan kuma ka nifata dukkan abin da manzon Allah ya hana wa jazara sannan kuma ya ja ku ne ya tsotar akan aikata wannan aiki wa Allah yu'bada Allah illa bima shar'a sannan kar a bauta wa Allah sai da abin da Allah ya shar'anta malaka ce ma'ana ta'atu fi ma amara min alwajibat almustahabba kai wa manzon Allah biyayya cikin abin da manzon Allah yayi umarni na wajibai da kuma ababan da suke mustahabbai ne wa qad qarara Allah ta'atu bi ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam ka sani ba Allah yana gwamami mai biyayya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin gurare da yawa cikin alkur'ani Allah ya ce man yuti ar-rasul fa qad ata Allah duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to tabbas wannan yayi wa Allah biyayya ne wa tasdiquhu fi ma akhbar ka gaskata manzon Allah cikin ababan da ya ba da labari na labarika da suka gabata a baya da kuma abubuwa da za su faru nan gaba garbata ba Allah ta wannan fa akhbaruhu haqqun wa sidqun la karwa fiha ababan da wanda Allah ya wada labari da su gaskiya ne babu ƙarya a cikin su imamu ibnu qayyim Allah mai rahama yake ta su ahkamu ahli zimma al iman yarji'u ila aslain imani na bawa yana komawa zuwa ga asali guda biyu طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر شيني متن يأيوه من ذن الله بيئة شين أبن دون ذن الله يأمرني لشي وتصديقه فيما أخبر دغدت من ذن الله صلى الله عليه وسلم شين أبن دون ذن الله يبعد العباد لشي واجتناب ما نهى عنه وزجر أي اجتناب كل ما نهى عنه وهذا منه متن يطور شيء ودك kan wani abu da wanzu Allah ya hani da shi ko ko manzu Allah ya ji kunne wajen aikata wani abu ubangiji ma halittun mai ke cewa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi gam gam abinda manzon Allah ya hane ku da shi ku hane daga gare shi a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu إلى النار يأخذ ذلك ولايك توقني تنتع النائك وإذا أمرتكم بأمر إلى الأول تأخذ ولأمرني فأعطوا منه ما استطعتم وأيك ونائك كالغد إياهم ويجب أن يعظم أمر ونحيه واجبين كمسلمين يجر ما ما أمرنا من ذن الله صلى الله عليه وسلم فأن واجبين كمسلمين يجر ما ما هل ذن الله يكيه ولا يقدم عليه قول أحد كركبات كركبات دمغنم كون متعنا ينزل أكم مغنم من الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يا أخوان أنك إيمان الله كركوا شكتوا كما من الله صلى الله عليه وسلم للي من الله ذاك مغنر قوة ana barinta in aka samu maganar manzon Allah صلى الله عليه كو كلما ابتعد المرء عن السيئات وأمر الصالحات كان محقا للشهادتين دلوغة النباوة كذا يكي نسنسا مونا أيوكا هيك أيكا أيوكا نذري فإن الله أن يا تلتنسي لن يا تبتد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرهم يكتب وكلما كان رجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم دلوك سنما تنتي ينا قوكرم أني محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين فأنا لو كلاك جماعة يا بجرما كأيت الله سبحانه وتعالى دكما تنزل تبتاغ الله وإذا بعد عن متابعته إذا مباوى يلي تنتبهم بنزان الله صلى الله عليه وسلم نقف من ديني بحسب ذلك داء رنجة صاب سويا الدين شيء ورغد يدي ليس رمضان صلى الله عليه وسلم فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ابن تيمية كتاب اللغة دباوة يا ويت صلى الله عليه وسلم ذاك الشرك دبدو إثنا بينا أثار ونبع الله ما لا يظهر فيه من هو أقرب منه إلى أتباع رسول صلى الله عليه وسلم أتباع رسول صلى الله عليه وسلم إيرا أول ما يبين با تكون وان ده كان تسكين من ذن الله إيرا لا أموت أن الله سبسا أغريشي وجيم كي ركوي لا تدمو بنا دلائرا يبان يكون كوي لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده كوي لشي الله كي ركوي هل أمر أن محمد صلى الله عليه وسلم رانا تاشا القيامة بشارة تبكي من الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك وأتوا على ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شروره اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء نقض حوائجنا وحوائج من أوصانا بأن ندعو له من المسلمين رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم انصرنا على من بر علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين